tasbihi a cikin zikirai yana daga cikin wato abubuwan da ake yin jalabi da su zikirai da ake yin jalabi da su kuma ake idan al'amura sun yi kunci sun takure ƙofofi sun kulle to ana buɗe ƙofofi da tasbihai to shi wannan siga ta tasbihi wato ana yin shi da niyan al'amura in sun yi kunci sun yi tsauri ƙofofi sun kulle to shine sai ake ɗaukan aikinsa to nan da nan mutum zai ga ɗauki cikin taimakon Allah uh, kuma ana samun zobe sai a samu dutsen aƙiƙ wannan irin wannan kenan to dutsen da ke kai za a ga dutse to shine aqiq to eh, akan same shi to ana rubuta ya hayu ya ƙayyumu a jiki to sai a saka wannan zoben to eh, wannan yana da tasiri wajen wato farin jini da samun karbuwa da samun eh, ɗaukaka to kuma aka ce kana da wannan kana haɗawa da shi wannan tasbihin to za ka ga abubuwa suna ta canza maka cikin sauri da taimakon Allah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahu almusta'anu ala ma tasifun wato sigar tasbihin yadda take yan uwa subhanal malikil hayyil qayyum alladhi la yamut subhanal malikil hayyil qayyum alladhi la yamut subhanal malikil hayyil qayyum alladhi la yamut kafa dubu dubu haka mutum zai ɗau wata guda yana yana yi wata guda to kuma sannan in son samu da sai ya sami wannan zoben sai ya sa a rubuta mishi ya hayu ya kayyumu a jikin aƙiƙ ɗin to kenan sai ya saka a hannunsa to wannan zai ga jalabi zai ga farin jini zai ga karɓuwa ɗan kasuwa ne shi ma'aikaci ne shi ɗan siyasa ne da shauransu Allah ya datar da mu ma'asalam